Bayan da Majalisar Dattawan Najeriya ta bayyana sunayen mutane 21 da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tura mata domin tantance su su zama ministoci, a yanzu haka 'yan Najeriya na ci gaba da yin tsokaci a kan waɗannan mutane. A nan jihar Niger dai 'yan siyasa ne ra'ayinsu ya sha bamban musamman a kan bayyana sunan tsohon mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Ahmad Musa Ibitu a cikin jerin sunayen da shugaba Muhammadu Buhari ya tura wa majalisar. sunana idris usman kwantagora zabo dan jam'iyyar apc a jihar niger mun ji sunayen ministan ministocin da shugaban ƙasa ya bayar a najeriya amma gaskiya ba gamsu ba saboda ya saba ma alkawarin da shugaban ƙasa ya yi na cewa duk wanda ya kome daga jam'iyyar pdp saboda wata manufa zuwa apc ba zai bashi minista ba to amma mun ga akasin haka kasancewa ahmed musa ibeto ya dawo jam'iyyar mu ne wata ɗaya a zaɓen shugaban ƙasa shi yasa ba mu gamsu da irin zaben da ya ma jihar Niger ba. Assalamu alaikum sunana Isa Adamu uh, ni malamin jami'a ne a jami'ar Ibrahim Badmasi Babangida da ke Lafai. To kasan ita siyasa dama haka ta gada. mutane kowa da ra'ayinsa kuma kowa da yake kallon abubuwa amma ai ita jama'iya kasuwa ce kuma kowa da sadda yake shiga kasuwa duk sadda ya maka da aika shiga kasuwa ka sai abin da za ka sai ya shiga jama'iya sadda jama'iya ke bukatar sa a jihar Niger sadda ake bukatar mutane a jihar Niger sannan ne Ahmed Musa Ibita jama'ar sa suka yi guguwa suka shiga jama'iyar APC kuma ya sadaukar da kansa ya fito bai ji tsoron kowa bai tsoron kowa a dalilin shiga jama'iyar da ya ba irin cin mutunci har cewa akai sai yayi bara shi wata uku zai yana da ministoci zai nada wa'anda za su kaya shi aiki hmm. wa'anda ba su da rashawa a jirgin su sai kwaka waye gari yau sai ga mun ga sunayen mutane ire-iren su ibeto wa'anda ba su wahala da fati ba wanda ana tsora kwana bakwai za a yi zaɓe suka dawo. to amma ba ka ga shi buharin ya natsu ya duba wanda ya cancanta shi yasa ya haka. sunana honorable abdulhamid elwazir director general na state assembly services to in ka duba cikin waɗannan mutane da aka yi gaskiya fi sabillahi mutane ne masu ƙwazo mutane ne masu ƙwarjini mutane ne kuma waɗanda suka san uh, suke da tsoron allah nan naija akwai masu ra'ayin kamar ibetu kaman sabo ne a jam'iyyar apc wannan hujja ce to uh, ba tsari in ka duba apc ma sabuwa ce dukka in ka duba apc ta haɗa mutane ne daga kowane fati wanda aka abinda ake nufi progressive masu son ci gaba masu son canji A halin yanzu dai yayin da ake jiran kashi na biyu na sunayen sabbin ministocin da shugaba Buhari ya ce zai tura wa majalisar nan gaba masu nazari akan harkokin siyasa na ganin akwai buƙatar ƙarin aƙalla mata guda uku da kuma matasa 'yan ƙasa da shekaru arba'in aƙalla su ma guda uku bisa la'akari da irin gagarumar gudunmuwar da suka bayar wajen kafa sabuwar gwamnatin Muhammadu Buhari. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.